بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yau goma ga watan jumada al'afira dubu da da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar manza Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma daidai da ishirin da hudu ga watan Januwari dubu biyu da ishirin da daya. Za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai suna Zahiratu Da'fil Iman. Al-Asbab Al-Mazahir Al-Ilaj na babban malami a Sheikh Muhammad bin Salih Al-Munajji. idan ban manta ba har yanzu muna cikin bayani akan alamomin raunin imani a karatunmu na baya mun karanta wasu daga cikin alamomi da malam ya ambata daga ciki muka yi maganan wato kunci a zuciya sannan kuma muka yi magana akan wato rashin kishin addini ke zama to baya jin komai idan aka saba wa Allah subhanahu wataala daga cikin alamomi da malam ya kawo ya yi magana akan hubbu zuhur wato son girma da daukaka mun yi bayani akan fuskokin wannan lamari sa'annan kuma muka yi bayani akan ashosh wal bukhur wato son kai da kuma rowa sai kuma muka zo muka yi magana akan wato mutum ya zamanto maganansa na saba ma ayyukansa wannan shi ma alama ne daga cikin alamomin ah, raunin imani sannan kuma ina gani abu na karshe da muka ambata shine wato jin daɗi da farin ciki idan wani abu na masifa ko kasara ya samu a musulmai ina ganin muka saya ko na kuma ka yau za mu tashi daga abu na goma sha uku da malam ya kawo daga cikin alamomin raunin imani shi ne malam ya ce wa min mazahir iman daga cikin alamomin raunin imani an nazar ila al-umur min jihati wuqu'il ithm fiha kuke mutu yana kallon alamura ne ta fiskan aukuwan laifi a cikinka. au wa kowai fakat ko kuma rashin aukuwanta kawai wa gadd nazar da kuma runse gani an fi'l makruh ga barin aikata abun kiyama da imana yake nufi da wannan magana wato abin da yake nufi shine mutum ya zamanto abin da ya dame shi kawai shine ya guji abin da yake haramu karara amma da zara aka ce abu ba haramu bani karara an ce makruhi ne to bai damu ya aikata shi ba a shari'a akwai bambanci tsakanin haramu da makro idan aka ce haramu abinda shari'a ta hana amma kuma idan shari'a ta hana shi kuma idan ka aikata kana da laifi idan ka bari baka aikata ba kana da lada wannan shi ne haramu misali shan giya mutum ya zo wurinka yanzu na ya ce malam ga giya za ka sha in ka karba ka sha to kana da laifi in ka ce a'a inni akhafullah ina tsoron Allah ba zan sha ba kana da lada saboda baka sha ba mun da wannan wannan shine haramu a shari'a akwai abin da ake kira makruh shi ma makruh shari'a ta hana to amma kuma idan ka aikata baka hannu ba ka aikata ba ka da laifi idan kuma ka bari ka hannu shari'a ta hana kuma ka bari baka aikata ba to kana da lada mun fahimci wannan Eh, in ka aikata shi babu laifi amma kuma in baka aikata ba kana da lada wannan shine makro misalin sa shine wato bayar da abu da karba da hannun hagu ina ba mu gane shari'a ta hana mutum ya bada abu da hannun hagu ko ya karba da hannun hagu ana so ne ka yi da hannun dama ne to idan mutum ya baka abu sai ka karba da hannun hagu ka saba ma umarnin shari'a amma mala'iku ba za su rubuta maka laifi saboda kai wannan aiki ba mun fahimci wannan sai mu ce wannan makruhi ne da ka karba da hannun dama da za a baka lada saboda ka ka bi sunnan manzon Allah ka karba abu da hannun dama amma yanzu da baka bi ba sai ka karba da hannun hagu ka aikata makruhi amma kuma babu laifi ba za a rubuta maka laifi ba mun gane wannan wani misali shi kuma shine gudun zuwa masallaci misali manzo Allah ya ce idan za ku je masallaci ya ce famshu wa alaikum as-sakina ku tafi kuna cikin nasuwa saboda haka idan ka ji an kira sallah za ta da ikama sai ka gudu zuwa masallaci ka saba ma umarni manzo Allah ina wata ma ka aikata makruh malaiku ba za su rubuta maka laifi ba amma da ce baka gudu ba sai ka tafi a hankali za ka samu lada saboda ka bi sunnan manzo Allah idan abin da ke so mu fanta shine da haramu da makro duka shari'a ta hana sai dai shi haramu idan ka aikata ba za a rubuta maka laifi shi makruhi idan ka aikata babu laifi amma duka biyu in ka bari kana da lada kun gane wannan asali mumini ya kamata a ce idan ya ji cewa abu haramu ne ya guje ta idan ya ji cewa abu makruhi ne shi ma ya guje ta to idan mutum ya zamanto yana gudun haramu ne kawai amma bai damu da aikata makruhi ba to wannan dalili wannan alama ne na raunin imani ina fata mun gane wannan to wannan shine abu da malai yake nufi da yake cewa an-nazru ila al-umur min jihati wuqul idin fiha aw adam wuqul faka ce ga kana kallo alamar ne ta fiskan aukuwan laifi ko kuma rashin aukuwa da ma'ana samun laifi wa qabdin nazar amma yana rusa ganin sa bai damu ba an fil makruh daga aikata abin da ke makruh yace fa ba'dun nas wasu daga cikin mutane inda ma yuridu an ya'mal amalan a lokacin da yake so ya aikata wani aiki min al'amala, daga cikin ayyuka la yas'al an a'malil bir baya tambaya akan aikin alkhairi shi ba nema yake menene aikin alkhairi menene zai yi samu lada ya yi aikata wannan ba shi damuwarsa ba wa inna ma yas'al shi wannan kawai abin da yake tambaya shine me hal hadha al'amal yasil ila al-ithm am la shin wannan aiki da nake son aikata ya kai zuwa ga laifi ko bai kai ba hal huwa haramu am annahu makruh fakat shin wannan aikin haramu ne ko kuma makruhi ne kawai idan aka ce masa makruhi ne ka to bai da zai aikata malaka wa hadhihi nafsiyya irin wannan tunanin tuaddi ila alwuqu fi sharati shubuhat tana kai ga mutum ya fada a cikin tarkon shubuhohi abu abuwa masu rikitarwa wal makruha da kuma abubuwan kiyama saboda yau da gobe kana aikata makruh wata ran zaka fada cikin haramu. yace mimma yu'addi ila al-wuqu' fil muharrama wanda kuma hakan zai kai ga mutum ya fara cikin haramu yawman ma wata rana yace fa sahibuha laysa ladayhi mani min irtikab amal makruh shi mai irin wannan tunanin ba shi da wani abin zai hana shi ba shi da wani bai damu ba da ya aikata abin da yake makruhi aw mushtabi fi aw mushtabahu fi ko kuma abin da subuha ne akwai rikitarwa ba halal bane karara kuma ba haram bane karara yace ma dama annahu laysa muharram matuka dai an ce masa wannan abun ba haramu bane karara yace wa hadha ainu ma akhbara anhu nabi sallallahu alaihi wannan shine ainihin abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari bi kauli da fadin sa man waka fi shubuhat waka fil haram manzo yace wanda ya fada a cikin shubuhohi to wannan ya fada cikin haram yace karra'i yar'a hawla al-hima kaman mai kiwo ne akan iyaka yushiku an yarta fihi da wuya dabbobi sa ba za su fada a ciki ba saboda ka idan aka ce haramu to gara ma ka guje ta ka nisanci ta gaba gida saboda in kana aikata makro a hankali za ka zo ka fara a cikin haramu malati bal inna baba nas yace wasu mutane idan tafta fi shay idan ya nemi fatawa akan abu yana tambaya akan hukuncin abu wa ukhbira annahu muharram kuma aka bashi labarin cewa wannan abu fa haramu ne yas'al zai kara tambaya hal hurmatuhu shadida aw la shin haramcin sa ne tsare ne ko ko kawai haramu ne karan kawai har yanzu dai yana so ya aikata sai ya tambaya yace wa kamil izin almutarattab alai laifi nawa ne akan wannan abu yace fa mithl hadha la yakunu ladayhi ihtimam bil ibtiad anil munkar was sayiat irin wannan ba shi da damuwa baya damuwa da ya nisanci abin da yake makru abin da yake abunki ne da kuma abin da yake mumuna ne bal indahu istidad lirtikab awwal maratib al haram yace a irin wannan fa a shirye yake ya aikata farkon martaba na haramu wastahanatu bi muhkirati dhunub haka na kuma zaka same shi yana rena kananan zunubai mimma yuntiju anhu al-ijtira ala maharimillah wanda kuma wannan zai haifar da mutum ya samu karfin hali in aikata abin da Allah ya haramta inda kana rena kananan zunubai to wata rana zaka aikata babban zunubi yace wa zawalul hawajib bainahu wa bainal ma'siyah wannan kuma za ka samu wato irin wannan zai gusar da shamaki hawaji shamaki da ke tsakanin shi da sabon Allah sai zama to babu wani abu da zai tare shi hana shi aikata sabo yace ya kulu rasul shi yasa manzo sallallahu alaihi yake cewa fil hadith as-sahih a cikin hadisi ingantacce manzo yace la a'lamanna aqwaman zan san wasu mutane min ummati da cikin al'ummata ya tuna yawmal qiyama za su zo a ranar tashin kiyama bi hasanatin za su da ayyukan lada amsal jibali tahama riban za su zo da ayyukan lada kwatankwacin dutsen tahama wani dutse ne babba a cikin kasashen larabawa babba sosai mutum zai zo da aikin alheri mai girma mai yawa haka yace fa yaj'aluhu Allahu azza wa jal haba'an mansura sai Allah ya sanya aiki sai zaman to kaman kura da aka watsi da manzo Allah ya ma sahabe wannan magana wani sahabi Tauban yace qala Tauban Tauban sai yace ma manzo Allah yace ya Rasulullah ya kai manzo Allah sifhum lana irin waɗannan mutane da kake fada ka sifanta mana su jallihim lana ka bayyana mana su mu san su Allah na kuna minhum wa nahnu la na'lam domin kada mu kasance muna cikin su alhali kuma mu sani ba kaga irin himman sahabbai kala ta manzo Allah ce amma innahum ikhwanukum manzala da irin waɗannan mutane ai ƴan wanku ne ɗaya daga cikin ku ne wa min jildatikum daga cikin kabilan ku wa ya'khuduna min al-layl kama ta'khudun kuma suna daukan wani abu da cikin dare kamar da kuma kuke dauka imana suna tashi su yi ibada cikin dare yanda kuma kuke tashi ku yi ibada walakinnahum aqwaman amma walakinnahum aqwaman amma kuma mutane ne idza khalaw bi maharimillah intahaquha idan suka kebe da abinda Allah ya haramta sai su aikata kenan imanin su a bainar jama'a ne kawai idan suka kebe inda ba wanda yake ganin su to cikin sauki za su za su aikata haramu shi yasa asali imani shine zama mutum yana tsoron Allah a baina jama'a kuma yana tsoron Allah idan yana a kebe inda ba a ganin shi ina fata mun gane na'am yace fatajiduhu yaqa'u fil muharram duna tahaffuf wala taraddud irin wannan mutumin ka same shi yana fadawa a cikin haramu ba tare da wani kiyayewa ba ko kuma wani shakka baya shakkan zai aikata haramu ce wa haza aswa'u min ya yaqa'u fil haram ba'da taraddud wa taharrud wannan irin wannan mutumin fi muni akan mutumin da ke fadawa a cikin haramu bayan shakka da damuwa akwai bambanci tsakanin mutumin da in zai aikata haram baya wani tunanin Allah ko wani abu kawai zai aikata ne da mutumin da ko da ko zai aikata haramun zai dinga jin wani abu a zuciyarsa cewa wannan abu fa Allah ya haramta gashi kuma zan aikata wannan damuwan da yake samu alama ne na imani ko ba haka bane ya san cewa Allah ya hana kuma yana tunani cewa zan aikata wani abu da Allah ya hana amma wanda yazo kawai aikatawa yake bai damu ba wannan kwata kwata babu imani shi yasa malai ce wancan ya fi muni akan wannan yace wakilan shakhsain alal khatar dukan su biyu fa'ir wadannan mutane duka suna cikin asari walakin al'awwal aswa min as amma na farkon ya fi muni akan na biyu yace wa hadha nau min an irin wannan mutane yastashilu az-zunub yana rena zunubai natijatan li da'fi imanihi sakamakon raunin fa. wala yara annahu amala shay'an munkar baya ganin cewa ya aikata wani abunki ولذلك يصف ابن مسعود شيسا ابن مسعود يكي صفا رضي الله عنه حال المؤمن حال المؤمن وحال المنافق كما حال المنافق بقوله ده فدسا yana cewa innal mu'min shi mumini yara zunubahu ka annahu qa'id tahta jabal yana ganin zunubansa ne kaman dai yana zaune karkashin dutse ya khafu an yaqa alai yana tsoro kada wannan dutse ya fada akan sa wa innal fajir shi kuma fajiri yara zunubahu ka zubab yana ganin laifinsa kaman kuda marra ala anfi wanda ya zo wuce a gaban hancinsa fa qala bi haka da ai da fa ube sai ya tun bai kawai haka ina fata gani mana ya raina zunubi sa baya ganin cewa kona yana ganin shi karami kaman kuda amma shi mumini tsoron zunubansa yake wannan yana daga matakan muhimmanci domin mu fahimci wane ne mumini da kuma wane ne faji shi mumini yana ganin girman zunubinsa yana tsoro cewa zunubansa sun yawa hakanan kuma yana ganin kankantan ayyukansa na alkhairi ayyukansa na alkhairi ba su rudar da shi Ba ya ji cewa ai ina zikiri ina wane ne na aikata ayyukan alkhairi da yawa wanda na san cewa zan zan shiga aljanna la yana tunawa da fadin manzar sallallahu ba wanda zai shiga aljanna da aikinsa sai da rahman Allah sahabai suka ce hadda kai yace hadda ne sai Allah ya rufe da rahmansa to ga mumini yana ganin kankantar ayyukansa na alkhairi yana koni yana ganin girma ayyukansa na na laifi ina fata mun ayyukansa na alkhairi ba su rudar da shi shi yasa na farko yana ganin ayyukansa na alkhairi ba su da yawa sannan kuma tsoro ma yake kada ya zama to ba karba ba za ka yi aikin alkhairi kuma Allah bai karba ba ka zo ranar tashi kiyama kana ka kana da aiki Allah ya ce baka da shi shi yasa nana Aisha a lokacin da ta karanta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aya cikin suratul mu'minin Allah ya ce wallazina yufuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un Allah ya ce waɗanda suke bayar da abin da suke bayarwa Mana suke aikata ayyukan alkhairi da suke aikatawa wa qulubuhum wajlatun alhali zukatansu na cikin tsoro cewa mai annahu mila rabbi cewa za su koma zuwa ga ubangiji su nana Aisha tace da manzo Allah wannan aya tana magana akan wa tana magana akan mutanen da suka aikata zunubi ne mutanen da suka yace yana yana magana akan wanda yayi sata ko ya sha giya ko yayi zina sannan yana tsoro zai koma ga Allah Allah zai masa azaba manzo Allah ce a ayan tana magana akan waɗanda suke azumi suke sallah suke zakka amma kuma suna tsoro kada su mutu ba karba musu ba to wannan shine halin mu'min fajiri kuma shine shi ne wanda yana rena zunubansa yana ganin ba su kai komai ba sannan kuma yana girmama ayyukan alkhairinsa na taba jin wani wani yana cewa wai shi istighfarin da yake yi ya yi yawa ta kai ga sai ya aikata sabo don istighfar ya samu aiki. Kun wannan? Mana ya ce, idan bai aikata sabo ba istighfarin ba zai samu aiki ba saboda mana yana rena sabonsa yana gan ba su da yawa kuma istighfarin sa sun yawa saboda ka dole ya dinga aikata sabo domin istighfarin sa ya samu aiki ku kalli yanda shaitan ke wasa da hankalin mutane eh, Alayi. ka dinga shaitan ke wasa da hankalin mutane to wannan idan muka ga mutum yana irin wannan to kasancewa fajiri ne ina fata muka ne mu'mini yana tsoron zulubansa na wannan shine bayanin da Abdullahi bin Mas'ud yake kokar mana aiwa na'am abu na gaba abu na sha hudu daga cikin alamomin wato raunin imani ma wa cewa mina daga ciki ihtikarul ma'ruf mutum ya zamanto yana rena aikin alkhairi wa adamul ihtimam bil hasanat as-sagira kuma baya damuwa da aikata kananan ayyukan lada mu'mini baya rena aikin alkhairi ko ni kankanta aiki kokari ke aikata shi saboda bai sani ba me yiwa wannan aiki din shine da shi zaka jira ranar tashin kiyama kun san cewa ranar tashin kiyama awun kayan mu ayyukan alkhairi za yi ko ba bane ayyukan mu gabaki da da aikin ka na alkhairi da aikin ka na sabo haka nan za a sa za a sa su a cikin ne duk wanda ya nin jayar sa maka hukunci da shi ko ba bane shi yasa kullum wani malami yake cewa ba abin mamaki ba ne Allah subhanahu wata ala ya ce mana man ja ja'a bil da falahu ashur amsaliyah wa man ja bi fa. fala jiza illa bi mithl misla mana in ka aikata aikin lada za a ninka maka ladan so goma a hadisi manzo Allah ila sab'umiyati bai'a ila a ab'afin gajira aiki guda da za a ninka maka su so dari bakwai har zuwa ninki ba ninki amma kuma in ka aikata laifi laifi guda da kawai za maka amma kuma duk da haka a ranar tashin kiyama za a samu mutane da cikin muminai musulmai waɗanda za a yi awon kayansu a samu laifukan su su rinjaye aikin ladansu asali ya kamata sai aikin ladanka ko yaya zai rinjaye aikin laifinka ko ba ka bane saboda wannan laifi guda da ake baka wanda kuma ana ninka maka shi so goma so dari bakwai zuwa ninki ba ninki amma kuma a haka za a samu wani aikin laifinsa ya rinjayi aikin lanansa Allah ya mu da gari wannan ala kulli hal mumini baya rena aikin aikin lada ko mi kankanta yana kokari ya aikata shi domin ayyukan sana alheri su yi nauyi akan su kebi to malai ta idan mutum ya zama to yana rena aikin lada sai ya ce wannan karamin aiki ne ba zan aikata ba to wannan alama ne na raunin imani yace wa qad allamana sallallahu alaihi wasallam Allah na kuna kazalik hakika manzo Allah ya karanta da mu kada mu kasance haka kada mu kasance masu raina aikin alkhairi faqad rawa al-imam Ahmad imam Ahmad ya rawaito Allah masa rahma an abi jari al-hajimi qala yace ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu wannan sahabi yace na zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai nace ya rasulullah ya kai manzo Allah inna qaumun min ahli al-badiya mu mutane ne daga cikin mutanen kauye fa'allimna shay'an yanfa'una Allah tabaraka wa ta'ala bihi ka karantar da mu wani abu wanda Allah subhanahu wataala zai amfanar da mu da shi fa qala sai manzo Allah yake masa la na min al maarufi shay'an kakka rena komai daga cikin aikin alkhairi walau an tafraga min dalwika fi ina'il mustasqi ko da ko ka zubar da ruwa daga cikin goganka akan wanda ka zuba ka zuba ma wanda yazo diban ruwa kusan goban diba ruwa ko a rigiya ka cika shi da ruwa wani ya zo yana so ya dibi ruwa kace gashi nan barin zuba maka kaga wannan ba wani abu bane to ko da irin wannan ne kanka rena shi yace walau an tukallima akha ko da ko kai ma kai ma dan waka magana wa wajhuka ilayhi munbasit alhali kuma ka sake masa fiska ba wai ka daddaura masa fiska zan fice kake masa magana ba kaga wannan ba komai bane amma duk da haka kanka rena irin wannan aikin alheri mana ce falau yuridu an yastazki da mutum zai zo yana so ya bibi ruwa min bir daga rijiya wa qad rafa'ta dalwak alhali kai kana wurin ka riga ka daga goganka fa afraktahu law sai ka zuba masa wannan ruwan fa hadha al'amal malaka wannan aiki wa in kana zahiruhu sagiran duk da cewa zahirin sa aiki ne karami la yanbaghi ihtikaru bai kamata ka rena shi ba wa kadhalika luqya al-akh fi wajhi talq haka na kuma haduwa da danwa da fiska a take ka rena wannan ce wa izalatul qadar haka da kuma gusa da wani datti wal ausa shi ma datti min al masjid daga kuma daga masallaci hatta walau kana kashatun ko da ko wani abu gusashe kaman kara shine ka gani a cikin masallaci fala alla hadha al amal me yiwa wannan aiki al qalil ne karami yakunu sababan fi magfirati dhunub zai ya zama to sababi na ayati maka dhunubanka والرب يشكر لعبده ubangiji yana gode ma bawansa misal hazi al waɗannan ayyuka, wadannan ayyuka fayaghfir lahu sai ya gafarta masa malace alamtara annahu sallallahu alaihi wasallam kala baka gani ba cewa shi manzon sallallahu salon yana cewa marra rajulun bi husni shajaratin wani mutum ya wuce kan wani reshi na bishiya ala zahri tariq wanda yake kan hanya wa kala sai mutum ce wallahi la anhiyanna hadha anil muslimin yace wallahi zan masa da wannan abu daga musulmai la yuzihim domin kare cutar da su fa udkhil aljanna sai aka shiga da cikin aljanna saboda ka komai kankantan aikin alheri kaskare na shi ka kokari ka aikata me yiwa da shi zaka tsira ran tashi kiyama malace inna nafsa allati tahtakiru amal khair wato yace zuciya da take rena ayyukan alkhairi alyasira ƙanana, kanana fiha su a cikin wannan zuciya akwai cuta wa khalal akwai matsala ciki wa yakfi fi uqubati al-istihana bil hasanat as-sagira ya isa ya zama mugan wato hukuban rena ayyukan alkhairi kanana al min maziyatin azima shine cewa Allah zai haramta mutum zai rasa wato wani falala mai girma dalla alaiha qawlu wanda magana manzo sallallahu alaihi nuna zuwa gare shi manzo yana cewa man amata man amata adha an tariqil muslimin duk wanda ya gusar da cuta daga hanyar musulmai kutiba lahu hasanatu za a rubuta masa aikin lada wa man tuqbilat lahu hasanatun duk wanda aka karba masa aikin alkhairi dakhala aljanna to zai shiga cikin aljanna wa kana mu'az shi mu'az bin jabal radiyallahu anhu yamshi yana tafiya wa rajul mahu kuma wani mutum yana tare da shi fa rafa hajaran min asal sai ya daga wani dutse daga hanya wa qala ai arad sai wannan mutum yace masa ma hada yace me wannan da kake yi wa qala sai mu'az yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzala yana cewa man rafa hajaran min asal duk wanda ya daga dutse daga hanya kutiba lahu hasanatun za a rubuta masa aikin lada wa man kanat lahu hasanatun duk wanda kuma ya kasance yana da aikin lada dakhala aljanna zai shiga cikin aljanna saboda haka haka musulmi ya kamata mu'min ya dinga tunani ko min kankanta aikin alkhairi bal a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqun nara walau bi shakki tama ku ji tsoron wuta ku kiyaye wuta ko da da wato rabin dobino ne kaga dai kwayan dobino guda da ka raba shi biyu kai sadaka da da kai maka ci da kakkare da wannan aikin alheri ina fata mu gani abu na gaba ma ne me yace adamul ihtimam bi qadaya muslimin shi ya zamanto baya damuwa da alamuran musulmai wala tafa'ul ma'a baya kula da ita baya bibiyan al'amuran musulmai la du'a baya kula da ita ta hanyar addu'a wala sadaka ko kuma yayi sadaka wala i'ana ko ya ba da wani taimako yace fa huwa baridul ihsan irin wannan sai ka ga wato zuciyarsa a san ina da sanyi baya jin komai baya jin zafi abin ke faruwa da musulmai suja ma yusufu ikwani a zuciyarsa a sanyi take game da abin da yake samu yan wansa musulmai fi bukal alam a kasashen duniya min tasallatul adu wal kahar na wato rinjaye da tilastawa da kafirai suka samu a makiyan musulmai suka samu a kansu wal ittihad da kuma wulakanta musulmi da ake yi wal kawari da kuma masifu da bala'i da musulmi suke fama da shi a duniya fa yaktafi bi salamat nafsi shi kawai tunda shi yana cikin aminci wannan ya ishe shi bai damu ba 'yan wansa da suke Palestine Yahudawa na rusa gidajensu ana kwaransu, ana kashe su shi tunda ni na cikin gidana lafiya bai dami shi Yan wansa musulmai a Boma Boma ne ba ke kashe musulmai ko Eh, ana kashe su bai dame shi ba baya didar duk da cewa kana nan Najeriya babu da zaka yi ko ba ka bare amma akalla ka nuna damuwa a ranka kai addu'a mana Allah ya yi musu wannan halin da suke wannan shine alama cewa kana da imani kana jin abin da su ma suke ji amma idan mutum ya zama to bai dame shi ba wannan alama ne na raunin imani yace wa hadha natijatu dhafil iman wannan sakamakon raunin imani ne fa innal mu'min bi khilaf dhalik ko ga shi mu'mini sabani haka yake qala nabi sallallahu alaihi wasallam maza yana cewa innal mu'mina min ahli al-iman bi manzilati ras min al-jasad shi mu'mini daga cikin mutanen imani a matsayin kai yake daga jiki ya alamul mu'min li ahli al-iman mu'mini yana jin zafi yana jin ciwo saboda mutanen imani kama ya alamul jasad li mafiras kamar da jiki yake jin zafi saboda abin da yake cikin kai saboda ka idan abu ya taba wani kai ma ka ji a ranka cewa ina ma a ce wannan abu bai taba shi ba ka ji idan kai ne ya zaka ji ina fata mu gani to ka wannan yana da cikin alamar imani rashin shi kuma yana cikin alamar rashin imani ana cikin alamar raunin imani abu na gaba mala yace wa min mazahir dhafil iman daga cikin alamomin raunin imani infisamu ura al-ukhuwa shine yankewa na igiyan wantaka. bainal muta'akhir tsakanin ƴan wa guda biyu ya kulu alaihi sallallahu yana cewa ma tawadda isnan fillah mutane biyu ba za su so juna ba saboda Allah jalla wa aza aw fil islam ko kuma su so juna saboda musulunci fa yufarraqu bainahuma awwal zam sai kuma farkon zunubi da daya daga cikin zai aikata ya jawo sanadiyar rabuwa tsakanin su wa fi riwaya wata riwaya yace fa furika bainahuma illa bi zambin yuhdithu ahaduhuma sai a samu rabuwa tsakanin su a fate saboda me saboda wani laifi da daga cikin su ya aikata kenan laifukan mu na cikin abubuwan suke kawo rashin hadin kai tsakanin mu ina fata magana sai fa hadha dalilun ala anna shu'mal ma'siya wannan dalilin akan cewa shu'umcin sabo mummunan tasirin sa qad falo rawabit al-ukhawiyya wa yafsamu wa yafsamuha zai iya bata alakan yanwantaka kuma ya yanke wannan igiyan tsakaninmu yace fa hadhihi alwahsha allati yajiduha al-insan malace wannan wahsha wato mutum ya riga jin rashin jituwa da yake faruwa tsakanin mutum da mutum yake ji bainahu wa baina ikhwani tsakanin shi da ƴan wansa wani lokaci iya natijatu li tadanni al-iman wato sakamako ne na karancin imani بسبب ارتكاب المعاصي saboda aikata سابو ده متي yake aikatawa لان الله يسقط العاصي min qulubi ibadi saboda Allah subhanahu wataala yana saukar da darajar mai sabo daga cikin zukatan bayinsa sai mutum mutane ba za su dinga ganin shi da daraja ba yake fa ya'ishu hum aswa aish aish sai ya rayu tsakanin su mafi munin rayuwa saqitul qadar wato wato girmansa a azube zariyul hal a wulakance a cikinsu la hurmata talau, ba a ganin shi da mutunci da girma wa kazalika futuhu rifqatul mu'minin haka nan kuma zai rasa tarayyar mu'minai wa difa'ullahu anhu da kuma kariyar Allah daga gare su fa inna Allah yudafi 'anil ladina amanu da Allah yana ba da kariya ga waɗanda suka yi imani saboda haka idan mutum yana aikata sabu kai kuma musulmai ba za su so zai rasa tarayyar su kuma zai rasa kariyar Allah subhanahu wata'ala. na'am daga cikin abubuwan da ke nuna daga cikin alamomin raunin imani yace wa minha adamu istish'ar al-mas'uliyya fil amal li hadha ad-din ya zamanto baya jin nauyin yin aiki saboda wannan addini baya jin cewa akwai responsibility na yayi aiki domin hidiman wannan addini yace fala yas'a li nashri sai zama to baya kokari ya yada wannan addini wala yas'a li khidmati baya kokari domin yayi wa addinin hidima alan alan min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam ya zama yana akasin sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam su sahabe ba haka suke ba suna jin nauyin cewa ya kamata su yi ma addini aiki yace alladina lamma dakhalu fi din wadanda a lokacin da suka shiga cikin addini sha'aru bil mas'uliyya alal qawl nan take suka ji cewa akwai mas'uliyya akwai responsibility akan su na yada wannan addini zai ba mu misali yace wa hadha tufail ibn amr yace ga tufail ibn amr radiyallahu anhu kam kana baina islamihi wa zahabihi li da'wati qaumihi ila Allah lokaci nawa ne tsakanin lokacin da ya musulunta da kuma tafiyansa zuwa da'awa ga mutanensa ya kira mutanensa zuwa ga musulunci ba dokin lokaci ba wannan Tufail bin Amr mutumin Daus ne garin su na kusa da Makka ya musulunta ne a shekara farkon shekara ta bakwai wasu kuma suka ce karshen shekara ta shida alakul haka. da ya zo sanda zai musulunta ya zo Makka ne fa ya zo hajji. haji irin hajji nasu na mutanen jahiliya da na ce shekara bakwai ma'ana shekara bakwai bayan annabta ba wai shekara bakwai bayan hijira ba sun kafin a hijira ne eh, shekara bakwai bayan annabta yawa kuma ka ya zo maka lokacin manzara bai ma hijira ku ba ya zo zai yi hajji irin nasu na jahiliya sai kureshawa suka tare shi suka ce kai tufai kai kana daga cikin shugaban mutanen ka gashi kuma ka zo a daidai lokacin da muna fama da wani mutum a cikin mu ana annabi wannan mutumin ya bata alaka tsakanin iyaye da yara ya zagi abubuwan bautan mu saboda haka ka kiyaye shi maganan shi kamar sihiri ne kar ka ma saurare shi suka dinga tsoratar da shi to fa yace sai da na tsorata har sai da na nemi auduga na sa kunne na ma domin karan ji magana manzo Allah nan, sai gashi ya zo Ka'aba sai ga manzo Allah Ga gashi kuma an ce ya tsirare wannan mutum yana nan a gaban Ka'aba yana abubuwan su na shirka manzo Allah yana gaban Ka'aba yana karanta alqur'ani a haka wani abu daga cikin alqur'ani yana shiga kunnensa yana ji yana taji yana taji har manzo Allah ya gama karatu manzo Allah ya tashi kuma gida sai ji kai ran shi na son wannan abu sai ya bi manzo Allah zuwa gidansa yace ya kai Muhammad sanda na shigo garin nan an an mun gargadi akan ka an ci karan saurare ka to amma kuma da zun na dan ji wani magana da cikin awon da kake karantawa yace kuma ban taba ji wani magana wanda ya fi wannan kyau ba ban taba ji wani magana da ya fi adalci sama da wannan magana ba saboda ka ka kara mun bayani akan lamarin ka manzo Allah ya masa bayani akan musulunci nan take ya karbi kalmar shahada yana karbin kalmar shahada ya ce ka bani izini in koma daus in je in kira mutane na zuwa ga musulunci ba dokin lokaci ba shi sama da yake cewa lokaci nawa ne tsakanin musuluntansa da kuma tafiyansa zuwa ga dawa ba dokon babu wani sadara yana musulunta ya ce ka bani izini zan koma zan je in kira mutane na zuwa ga musulunci to haka ya kamata mana kenan yana daga shigowarsa musulunci yana ji cewa akwai nauyi a kansa ya yi ma wannan addinin aiki to haka musulmai kamata ya zama malace na fara alal ni da wata kome nan take ya tafi domin ya kira mutanensa wa bi mujarrad dukhulihi fi din ahassa anna alaihi mas'uliyya azima kawai daga shigowansa cikin addini ya ji cewa akwai nauyi mai girma a kansa fatala min rasul an yarji'a ila qawmi sai ya nemi daga manzala ya koma zuwa ga mutanensa faraja'a da'iyatan ila Allah sai kuma yana mai dawa zuwa ga Allah subhanahu yace wal kafirun al yau da yawa daga cikin mutane a yau yamkusuna fatarat tawila suna zaman su lokaci mai yawa mai tsawo ma baina intizamihim bidin sakar lokacin da suka fara lizanci addini hatta wusulihim ila marhalati dawa har zuwa lokacin da suka isa matakin da'awa ila Allah ta'ala ma'ana daga lokacin da suka fahimci addini har zuwa lokacin da suka zo suka dauki nauyin bari su fara da'awa zaka samu an samu tazara mai yawa alhali su sahabai nan take suna shiga musulunci suna fahimtar ta nan take suke kama suke tashi su su fara ma addini aiki to haka ya kamata muke zama mala yace kana ashabun kana nasu ashabu muhammad yaqumuna bima yatarattab ala dukhul fi din mutane daga cikin sahabban manzo sun sun kasance suna tashi tsaye da wajibin da ke kansu da ke kan mutum da ya shiga cikin addini na me na yace min mu'adati kufar na nuna kiyaye ga kafirai wal bara'atu kuma baranta daga gare su wa mafasilatuhum da kuma mutum ya yanke alaka da su haka sahabi suke yi ya saki ba misali yace fa hadha sumama bin usal ga sumama bin usal radiyallahu anhu ra'is ahli yamama shugaban mutanen yamama lamma usira a lokacin da aka kama shi prisoner waji abihi aka zo da shi فربط في المسجد سيكما أكا دورة شخص في مصلاتي يتي وعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام منظر الإسلام يمسى تاي مسلمتي ثم كذب الله النور في قلبي ثم الله صلى الله عليه وسلم يجي فأسكي مسلمتا كذو كانسا فأسلم سيئ مسلمتا وذهب إلى الأمرة سيئت في زجي أمرة فلما وصل مكة سيئ إسا مكة قال لكفار قريش سيئت دا كافران قريشا لا يسلكم حبة حبة حمصة min al-yamama hatta ya'zanu fiha rasulullah yake wani wata kwaya na alkama daga garin mu yamama ba zai isa gare ku ba har sai manzo Allah ya bada izini wato wannan tumama labarin sa yana da yana da dari sosai Tumama bin usad shine shugaban mutanen yamama yamama babban gari ce kuma ana noma sosai su ne suke supply mutanen makka da kayan abinci kuma shi shugaban mutanen ne wata rana manzo Allah ya turo ya turo wasu sahabbai yaki sariya yanki na sojoji ne aka tura zuwa yaki wani gari da suka je suka gama yaki suna kan hanyar dawowa Madina sai suka haɗu da shi shi ne shugaba amma shi kada yake yawo sun san cewa kafiri ne sai suka kama shi kawai ba su san cewa babban mutum bane suka kama shi suka zo da shi Madina suna zuwa ba su ma ce ma manzala kuma suka shiga masallaci suka samu wani fila kawai suka daure shi ga wannan fila manzala ya shigo masallaci kawai sai ya gani a'a manzala ya kira haɗe kun san wannan mutumin kuwa ah, mun gan shi ne kafi kuma mun gaba shi mun zo mun daure shi manzala ce wannan fa shine su ma na kusa shugaban yamama manzala ce ku kyautata masa yace kowa ya je gida a samu abinci mai kyau a kawo masa mangala ma ya je gida ya ji aka tace nono fresh mai kyau aka kawo masa ya sha ina mata mu sai mangala ya zo wurinsa a masallaci ya ce ya su mama me kake tunani zan yi da kai ya ce in ka kashe ni ka yi daidai saura ni ma na sha kashe mutanenka in kuma ka sake ni tafi to zan gode maka manzala ya kyale shi Wa garin manzo Allah ya sake dawowa a cikin kwana uku yana masa wannan tambaya cikin cikin wannan kwana uku ana kyautata masa ana kawo masa abinci mai kyau ana kawo masa abin mai abun sha mai kyau a kula da a cikin masallacin manzo Allah a rana ta uku manzo Allah na zuwa yadda nake me yake zan zai da kai ya tuna daga daga maka in ka kace ni ka yi ne tunda ni ma na kashe mutanen ka in kuma ka sake ni zan gode maka manzo Allah ce a kwance shi na sake ka shi ma yayi mamaki haka kawai ba ce ya biya fansa ba ba ce ba sa masa wani sharadi ba haka kawai manzo ce ta shi ka sai ya tashi ya fita yana kan hanyar tafiya da kanshi yi tunanin ce a'a ya kamata shiga wannan addini ya koma ya je wurin wani rijiya ya yi wanka ya koma wani manzala ya ce ashadu Allah, ila ila wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ina wata magana manzala da ya gayyace shi zuwa musulunci ba bai ce masa dole ka shiga musulunci ba da kanshi ne ya ji dadin mu'amala da aka yi masa sai ya shiga musulunci shi yasa kullum nake ce da mutane yanzu kuna tunani kafirai za su yi kalli mu'amala mu na mu'mini su karɓi musulunci <laughs> wani ta zai wuya to in ku haka ne to akwai matsala tare da mu saboda ba haka sahabai suka kasance ba ba haka manzo Allah ya kasance ba akwai wanda suka kalli sahabbai suka kalli manzo Allah ba tare da an ce musu zo ku shiga mutunci ba suka karba sun burge su ne mu yanzu halayen mu zai burge kafirai su karba mutunci mu mutum zai ce Allah akbar kuma ya kashe mutum akwai matsala ya kamata mu sake duba ala kulli hal wannan mutum baya musulunta shine farko mutumin da ya umra bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzala yana makka yana madina a shekara ta biyar ko shida haka tun kafin a je za a yi kokar a je hudaybiya sai ya tashi tunda mutanen makka ba san cewa ya musulunta ba sai ya kama hanya kawai yace zai je ya yi umra yana zuwa yana shiga makka shine farko mutumin da ya yi talbiya kuma daga shigowansa makka yana ta labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka Qurayshawa suna ji wannan magana nan take suka zazzare su takobin su wane ne zai shiga Makka ya zo yana yi da wannan magana suna zuwa suka gan shi a'a har ma wanda daga cikin ya tashi kamar zai je ya kashe shi manyan ma suka rike shi a san wannan kuwa in ka taba shi shi kenan yunwa zai kashe mu a garin Makka kuma daga garin su muke samu abinci sai suka kyale ya je umra da ya gama suka ce me wannan abin da kake yi sai ya ce to a lokacin da ya masu wannan magana ya ce la ya yasilukum habbata hamtatin kwaya guda na alkama nina yamama daga yamama ba zai isa gare ku ba har sai manza Allah ya bada ido mana ne farko wanda ya bada economic sanction wanda shi ne economic sanction da turawa su ma musulmai yanzu ina fata mun gane Mana za mu yanke alaƙar da ku gaba daya ba za tattalin arzikin ku zai kare ba za mu ba ku abinci ba sai manzan Allah ya ba da Haka ya ce musu ya koma gari. Kuma da wuya ya yawa sai da shawa suka rubuta ma manzan Allah wasiƙa suna rokansa ya roki ma a ba su abinci. Manzan Allah saboda karamcinsa da kyautatawansa ya ce masa ka ba su abinci. Duk da cewa mutanen da su da suka kore shi daga Makka amma kuma ya ji tausayin su ya ce a ba su abinci. to wannan shine sumama malace fa mufasalatuhu lil Kufar wa muhasaratuhu lahum iktisadiyan wannan yanke alakan da yayi da kafirai da kuma tsare su da yayi iktisadiya ta fiskan tattalin arziki wa taqdimu kafatal imkanat al mutaha da kuma gabatar da duk wani iko da yake da shi li khidmati da'wa hasalat al fawr domin ya ma addinin hidima wannan ya faru ne nan take da ya shiga musulunci nan take ya koma maka ya je umar nan take kuma ya ba wannan hukunci li anna imanahu aljazim ko da imanin sa tabbatacce istawjaba minhu hadha al-amal shine ya ta masa wannan aiki saboda ka haka ya kamata musulmi ya zama to ka dinga ji a ranka kana da akwai nauyi a kanka ga wannan addini ya kamata ka yi ma addini aiki bai kamata mutum ya zauna kawai damuwarsa kawai shine jin dadin sa da rayuwarsa da iyalansa bai damu da ci gaba addini ba ko kuma matsaloli da addini take fuskanta ina fata mun gane wannan zan abu da muka karanta daidai Allah ba mu ladan su inda kuma muka yi kuskure Allah ya kai mana Allah ya karama na fahimta addini Allah ya karfafa imani subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan akwai masu tambaya zan amsa gurgura abin da ya tsawo. Walaikun Ya, da yake larubawa ne, suna jin karatun alkuwane sun fahimci ma'ananta, ina fatan gane, kuma suna ganin abubuwa da manzana yake yi da sahabansa, suna jin labari, ina fatan gane. Su sa idan suka shiga musulunci, already suna da wani sani gurgudu kan wannan lamarin wannan sai sa nan take kuma suke shiga cikin aiki. Amma kuma bayan shigan su musulunci dole suna koyan ilimin a wurin manzana. Ga da wannan? Wani sura. tabbas kamar labarin da nake ma a malam wato abinda sahabban nan suka yi suke yi shine kamar da na ce da farko su larabawa ne saboda suna fahimtar abubuwan da manzala sallallahu alaihi wasallam karanta daga alqur'ani suna fahimtar hadisansa suna fahimtar sa kai tsaye saboda haka idan suka shiga cikin musulunci da wanda suke yi shine kiran mutanen su su ma su shiga cikin musulunci ba wai fatawa akan hukunce hukunce haramu da halali ba Eh, ina fahimci bari na yawa saboda haka ba laifi bane dan kafiri ya shiga musulunci yanzu ya ce kai na fahimci wannan addini shine addinin gaskiya addini da muke kai kariya ne zan koma in je bayyana ma mutane mutane na cewa wannan addini da muke kai ba daidai bane ya nuna masu kurakurai a cikin babu da sauransu ya tabbatar cewa wannan bai kamata zama su addini ba mu zo mu shiga musulunci wannan babu laifi amma ya mayar da kansa mufti zai ba da fatawa akan halal da haram ina fata muka a cikin musulunci wannan ba zai iya ba wannan sai bayan ya nemi ilimi ina fahimci wannan bayani so daga abin da yan tablik suke yi na cewa kowa dole sai ayi dawa a kai sai ba zan ce suna kan kuskure ba kuma ba zan ce suna kan daidai ba ya danganci halin mutum ne idan mutum ya zama to ya nemi ilimi ya samu sani to babu laifi ya kira mutane zuwa gwargwadon abin da ya sani idan kuma aka masa tambaya aka da bai sani ya ce wannan ban sani ba a ce wurin manyan malamai a cikin musulunci su maka bayani ina ban ji rabin bana amma mutum ya da kansa kamar wannan yanzu nan ya zo ya ce ya musulunta sannan ya zo ya ce zai yi bayani akan abin da yake wajibi ko abin da yake ba wajibi cikin alwala wannan dole yana bukatan karatu ina ba ta mu gane to wannan shi tambaya na biyu Mene ne tarafin balan? Ya ce kafin bai fara. Misali kuma a zo kuma da cewa an kawo

wannan abubuwa guda biyu ne suka hadu ina fata muka girmama manyan mutane ina fata muka da kuma nan kuma akwai bukata a yi suna abi a fara daga hannun dama ina fata muka to a nan sai a gabatar da farawa daga hannun dama sawawu karami ne akan wannan hannun dama ko kuma babba ne a wurin ina fata mun fahimci wannan bayani saboda magana cewa kabir kabir mana a girmama su ina ba, mana kada a yi musu rashin kunya ka zo ka yi magana alhali akwai babba a wurin hadisin fawaisa da muhaifa shine kake magana ko ba ka bane wannan hadisi kaga shi karamin ne yazo zai fara magana manzo sai kai shiru ka bar manya su yi magana ko ba ka bane ma'ana kar kai masu rashin kunya babba ya fi hankali magana ne akan kisa ko ba ka bane dole ana bukatar wanda hankalinsa ya cika wanda zai iya gabatar da magana yadda ya kamata ina fata ga wannan kuma ana ce ka fara daga hannun dama saboda haka idan irin wannan ya faru sai a fara da hannun dama tsawawu karami a wurin ko kuma babba a wurin ina fata muka kamar hadisi ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa karami shi zai fara babba sallama ko ba kuma ne sannan kuma yake wanda yake mai tafiya shi zai ma wanda yake zaune sallama ko ba kuma ne to idan misali mai tafiyan shine babba karami shine a zaune amma shi bayan nan wai zai sallama babba zai sallama ba zai ce ai a ce karami zai ma babba sallama saboda ne yanzu da na zo kai ne kai ne zaka fara mutala a'a ba tun da shi ne mai tafiya yanzu sai ya fara yin sallama ina ta buga ne to wannan shi ne ba ba ba wani cikin karfa da wannan wahala wani musulam na ya halatta babu laifi ya halatta sai ya shiga ya zauna lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam yahudawa suna zuwa wurin manzala sallallahu kuma su shiga a cikin masallaci yayin magana da ba wannan wasu lati annabi gina rara kuma ana shiga ba ba wala ko da ba wala ba innal mush innal mushrikina najis ba fala yakrabuna al majal haram wannan yana maganan kaaba ne kaaba ne ba wai masallatai ba kaaba ne kafirai sun kace sai suna zuwa su yi tawafi akan kaaba cikin sirara ina ba ta mugane suna zuwa su yi ayyukan hajji su da sauran su shine shari'a ta hana su ina ba ta mugane amma masallatai za su shiga ba wannan ba Wadda suna ya yi guri mala kaiwa. kuma ka ba shi dama tambaya? insha Allah wanda yake zaune din ya kwace ladan kira. A wancan shi kamar da kuma bai yi ba wanda ya kwace ladan. Rashi fahimta addini ne, fahimta addini ne.

hakan zai iya kai ga mutum ya fara cikin haramun yawaita makruhi na ce makruhi in ka aikata babu laifi amma an fi so ka bari ina wata magana saboda ka idan tamam jod gracias a Ewa kaya ko ba a ne ya ya halatta ba ba ba ba ne Na'am? Monki. Na ba cin monki. Ba cin monki a gare. Yeah, good. Yeah. Eh. Eh. mutum kullum gudu wani ke zuwa masallaci na ce yana aikata makaroni shine idan kullum yana aikata wannan yana rena shi haka zai dace wata rana zai aikata abin da yake sabo ne ba zai damu ba da bai damu da aikata abin da yake makaroni ba amma dan mutum ya gudu zuwa masallaci kamar na faɗa mala'iku ba za su rumu da maka laifi ba laifi ba ne amma dai manzala ya hana yace amshu wa alaikum as-sakina fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu wanda shine karantar manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba a so mutum ya gudu kuma ka idan mutum yana rena abubuwan makruhi to ba ma a babin sallah ba wani lokaci wata rana a wata babi daban sai ya fada cikin haramu saboda ya saba yana rena makruhi wannan shine kawai kamar da mutum idan yana rena mustahabi akwai bambanci tsakanin mantu mustahabi da abin da yake wajibi manzubi idan ka aikata kana lada in baka aikata ba baka da laifi to amma idan mutum yana yawan barin manzubi wata rana zai zo ya bar abin da ke wajibi ina wata magana wannan shi ya halarta a ba su kyauta duk da cewa ya kamata a hana su ne saboda ba karantarwa addini ba ina fatan gane addini mu bai ce mutane su dinga yawo suna fara ba ina fatan gane wato idan mutum ya zama so yana yawo yana yana karban bara yana yawan roko manzalik haram yake tifa zai zo a wani hadisi manzalik ce zai zo kamar naman naman fiskar ne yake yake konewa zai zo gaba Allah babu babu nama fiskar shi kuma ku sani ba ina ba sanna kamata ne a karantar da su a hana su a cikin hadisin ubaisa manzo ne innal mas'ala la tahillu illa li salat roko bai halatta ba sai ga mutane guda uku kawai mutum na farko shine mutumin da ya dauki hammala wato a misali kamar da misali ana bin wani kudi ya kasa biya ya zo ya ce ka kyale shi ni zan biya masa ina fata mun gane to irin wannan kagan yayi ne domin ya tsiriki wannan sai kuma abin ya zo ya masa nauyi shi kansa ya kasa biya to irin wannan idan ya yi roko domin ya samu ya sauke wannan nauyin ya halatta gare shi mutum na uku shine mutumin da wata masifa ta same shi ta halakar da dukiyarsa gabaki daya a irin wannan shi ma ya halatta ya ya ya ya ya yi roko. mutum na uku shine wa shine wanda ya yi sulhu ko a cikin wannan hadisi eh wanda ya yi sulhu tsakanin mutane biyu shi ma wanda kuma wannan sulhu akwai akwai wani nauyi na kudi a ciki yace zai biya daga baya kuma ya kasa biya shi ma ya halarta ya biya manzo Allah yace bayan wadannan abubuwa guda uku sai halarta mutum ya yi roko ba duk wanda ya karba roko to haramu yake ina wata ko ga irin wannan mutane kamata mun hana su ne to ka ce ba ba ba kuskure ba da daidai ne wasu gwamnatoci da suke kama su a kore su wallahi kuma wadannan mutane kuma kusan labarin su sun fi mun kuri ba kun sani ko kun ban kudi akwai abokina da yake ban labari yana ban labari ya ce wata rana a Zaria yana magana da wani abokin shi shi abokin shi yake ce masa ai kakan shi tana tana nan lokoja me take a lokoja wai tana bara da wannan bara ta yi gini a Zaria tana da shanu tana da dukiyoyi tana katsara da yawa kuma tana tana tana tana bara ita ne ma take tura ma ɗan wanda kudi ma a Mala yana bayani yace ya ta zuwa banki kana ci kama mai barakala to ga gani. za su sa dubbune a jiji ko za su zuwa to ga suna da muni ya kamata a dinga hana su Traditional.

wanda zai yi Amin. <laughs> Eh, irin wannan lamarin na gane na gane na gane ka gane idan sun farko ka yi zama da wadancan an yi tattauna da kai ba da magana su ba ina yi a gane tun farko da aka yi zama da kai ɗai jina yi a gane su ma abinda suka yi a iya bayani da kai yanzu na ina a gane ina baka an gane gwargwadon bayani da kai ko ma kamar eh, yawa ya kuma abin da kai abinda suka ce za su yi ba lallai ba ne zama sun fiti tun da shugabanci abu ne wanda yake bukata wanda zai iya sauke nauyi shugabanci yana bukata wanda yake da ƙi yana da bukata wanda yake da karfin tunda ana bukata ya dinga shiga cikin jama'a yana bibiyar lamarin yana bukata ya zama to zai ba da lokacin sa ba zai gaji ba ana kawo masa kara yana hukunci tsakanin mutane yana sauraron wannan kuma kamar da kai bayani tsoho wanda ya tsufa ya gaji ba zai iya wannan abun ba shi yasa suka zauna suka ce bari mu ba shi shawara ya bari ga wani kila wannan yana wani family ne kamar daga ba cikin family ne sa a bashi wanda shi ya cancanta zai iya yi wannan abun da suka ce za su yi ba haramu bane ina fatan gani saboda ka idan kai zama da su lokacin da aka yi wannan meeting din kuma ka nuna masa cewa ina tare da ku ka zo kuma ka zagaya baya ka zo ka same ni kana ce mu kakkaya da da yi wa kai ne suna kake aikata laifi ba su bane saboda ka hayince su a lokacin da kai zama da su ai sun dauki ga a matan ne amana ne ko ga bane saboda ka tun a wannan lokaci in ka san baka yarda da wannan shawara ba ka ce ban yarda da wannan shawara ba ni ga ra'ayi na kuma akan wannan ra'ayi nake amma ka nuna musu muna tare ga biyo baya kuma kana so ka warware abin da suka yi ina fata muka ne ta sai dai to wannan kai aikin ka da kike bai dace ba ba wai aikin su bane ina ba don ban wannan amma idan ka bayyana tun farko cewa kai ma ra'ayi ka cewa shi wannan mutumin ya ba wani ka cikin family sa ba lafi wani ra'ayi ka ne ina ba don ra'ayi ka ne ba lafi ba kuma ka tsaya kan ra'ayi ka amma sannan ma mutane kana tare da su ka je kuma kana musu zagon kwasa wannan jini ba laifi ba wannan ba karɓar da shi ba ina ba don gani ina gari jigira ko Allah ya samu dai Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh